بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها musulunci biyar ko ga watan nawa eh shida ga watan shida na musulunci ko wanda ya daidai da wato ashirin da biyu ga wata na turawa shekara ta dubu biyu da sha takwas insha Allah a karatunmu na yau idan ba mu yi mantuwa ba za mu tashi akan ma kana ya qara'u sallallahu alaihi wasallam fi salawati abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana karantawa a cikin salloli yace wa amma ma kana ya qara'u sallallahu alaihi wasallam fi salawati min as-suwar wal ayati yace amma abinda manzo sallallahu alaihi sallama. ya kasance yana karantawa a cikin sallah a cikin sallori mai da suwari wal ayati na daga surori da ayoyi ya yace fa inna dhalika yaxtalifu bi ikhtilafi salawati al-khams wa ghayriha yace haka din ya bambanta da sallolin da yake guda biyar da ma makamantansu wa hunaka tafsiru tafsiru dhalika mubtadi'ina as bisalati ula min al-khams yake cewa haka din zai faru za mu rarrabe za mu fara kuma da sallah ta farko wacce wato ainihin take salloli take cikin salloli guda biyar wato waɗannan wannan sallah ita ce sallah ta farko ita ce sallar asuba a gurin wasu malamai duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa sallar asubahi ba ita ba ce sallah ta farko suna ganin ita ce sallah ta ƙarshe amma magana mafi inganci sallar asubari ita ce sallah ta farko domin suna ganin isha ce sallah ta kusa da ƙarshe sannan kuma asubari ita ce sallar ƙarshe to amma abin da malamai suka kai kawo sun fitar da rizon cewa sallar asubani ita ce wato ainihin sallah wacce take ta farko wannan sallar asubani din za mu fara da ita ita ce wanda muka idan yanzu wanda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda lallai sallar asubahi mala'iku sun kasance suna ta bi ma'ana mutum munafiki baya iya yin sallar asuba ne mala'iku sun kasance suna shifting suna rige-rige wajen wato ainihin ɗaukar ladaddakin waɗanda suke yin sallar asuba ne a cikin jami'a saboda haka sallar asubahi ba karamar falala ba ce da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kan sallolin ba ya ce na himmatu in dora wani ya jagoranci mutane in tafi gidajen mutanen da ba sa yin sallah in ɗauki hayan mazaje ko kuma ɗauki mazaje tare da su akwai itatuwa in je ko da gidajen waɗanda ba sa fitowa sallallahu alaihi wasallam saboda falalan wato ainihin sallah abu mulaika aikin cewa ko kuma ba wani asar din ba sahabbai suna cewa ba sa ganin cewa mutum munafiki ne idan ya aikata wani laifi sai ya ki zuwa sallah a cikin jami'i to Allah wannan salatul fajr din sallar alfajr ana kiranta salatul fajr ne domin a lokacin alfajr yake keto wanda kaga a cikin ta ne ake samu rakata alfajr rakata alfajr wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rakata alfajr khairu min ad-dunya wa ma fiha raka'o'i guda biyu na rakata alfajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi duniya da abin da yake cikin duniya da a baka duniya da abin da yake cikinta da ka rasa rakata alfajiri gwara ka rasa abin da yake duniya in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman rakata alfajiri saboda haka rakata alfajiri tana da wato ainihin girma da matsayi a addinin musulunci shi za wato da wannan yake nuna mana ko sahabi bai same ta ba ana idan da sallah ne zai tashi ya rama har wata rana wanzu Allah su alaihi wasallam ya ce wani sahabi shin sallar asubahi kamar da ita raka hudu ne asar din yana cikin sunan at ne sai ke cewa a bai yi sallar raka ta alfajiri ne. manzan Allah sai da kai ya tabbatar da shi akan abin da ya yi saboda girman ta daukakar ta a musulunci wannan salatul fajr din sallar al-fajr kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fiha bi du'a al-mufassal manzan Allah yana karatu a cikin wannan sallar asubahi da du'a al-mufassal abinda ake nufi da du'a al-mufassal malamai suka ce hiya sabu lafira min alquran su ne surori guda bakwai na karshe daga suratu qa shine magana mafi inganci suna farawa ne daga suratu qa to manzon Allah yana karanta waɗannan surori a sallar asubahi fa kana ahyanan yaqra'u al-waqi'a manzan Allah sallallahu sallama wata rana yana karanta alwaƙiya wato idan waka'atul waƙiya wannan magana da nayi za ka samu idan ka duba wato da ya ce manzan Allah na karanta su mufassal din sai ya ce idan ka duba ina annasai ko da ahmad to idan ka duba sunanin nasa'i din nan bai ba da rakaminsa ba amma da kuma cikin sunanin nasa'i za ka same shi a cikin albawul qira'ati fi subhi hadisin ummu hisham bintu hariza bintu nu'man idan ka duba mujallar na farko shafi na 178 hadisi kuma na 940 da wato ainihin biyar yake cewa manzan Allah na karanta waɗannan surori fakana aidan ya karau alwafiya wata rana manzan Allah yana karanta idza waqa'atil a idza waqa'atil ɗin nan tana tana tana ɗauke ne ta karcire maka rigingimu na ranar tashin kiyama da irin yadda ɗan adam zai tsinci kansa a ranar tashin alkiyama da ta ɗauko maka hoton wutar jahannama ta kuma ɗauko maka hoton aljanna gaba daya sannan ta ɗauko maka hoton duk wani irin nau'i na halitta yadda zai kasance ranar tashin alkiyama to a nan gurin Allah ta'ala yake cewa idan waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku mai aukuwa ta auku ita ce ranar tashin kiyama Allah ya ce laisa li waqa'atiha kadhiba faruwan wannan ranar kiyama din babu maganar karya a ciki Allah ya ce tabbas sai ta faru domin kafirai sun ce ba za ta tsaya ba za a za'ama alladhina kafaru allan ba. wanda suka kafirce sun ce ba za a tashi kiyama ba Allah ya ce kul ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana wa rabbi na rantse da zati na ji Allah la tub'athunna wallahi sai na tada ku babu wanda ya isa da wama har yanzu ba a yi maganin mutuwa ba sun malatu tunan bakunna wallahi sai na ba ku labari akan kowa abin da ya aikata bi ma abincin da aikin Allah ya ce a wa zalika ala Allah ya sai wanda shine yafi sauki a gurin Allah da mutumin da ya yayi moto da gyaran motar da gyara ta wani wahala eh gyaran ta ne ko wahala ko kuma iyawa da kasaita da gawar kiran na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba wannan labari kuma sai ya mai da wurin da nake to Allah yake cewa idan waqa'atil waqi'a idan mai akuwa ta auku laysa li waqa'atiha kadima faruwar ta wa karya ce Allah ce muhimmin khafidatun tana kaskantar da wasu ranar rafi'atun tana daga darajar wasu idan ka ga wani a duniya sai ka rena shi amma ranar tashin kyawa sai ka gaji su ne kusa kusa da Allah subhanahu wata'ala su ne yan gaban goshin Allah amma a nan duniya da zai zo gidan kama in ka leka za ka ce a ce ba ka to har inda Allah ke ya raba mana yake gaya mana lokacin da mutum ya zo zai mutu yace falaula idza balagatil hulko ya kuke gani idan ran mutum ya zo makoshinsa yana kakari wa antum hina idin tanzurun ko kuma ɗan uwansa a lokacin ba ku da wani maganin da kuke kwantar da hankalinka lan yu'azzibani Allahu abadan Allah ba zai taɓa yi mun azaba yace kai karewar da ma ina shi da maka wa inni min ashabil jannati ni dan aljanna yace to saboda ka gina kuka Abubakar Siddiq ya zo shi ma yana gargara same shi yashi yana tambayar ta yau yaushe sai ta ce yau rana kaza yana so ne daidai da su rasuwar wata rana ya mutu ranar litinin amma wani ikon allah bai rasu wasu ranar talata sai yake wa aisha idan na mutu ya aisha wancan tufafin kubin ne na aji sai shi take cewa ai wannan tufafi ya tsufa sai ya ce ai da ai masu rai su suke bukatar samu ni da zan tafi kawai me zan yi da sabon sai ya ce idan aka saka mun littafa wasallam yana ganin ibrahim yana da shanuwa har aka ga cewa manzon Allah ya dauke shi yana so a duniya da kana kallon ta za ka kara a guje saboda kana tsoron ka ta tambaye ka wani an tsaya kawai gaban Allah kuma ya rasa inda yake mai daɗi kuma tsirara ga dabbobi ga annabawa duk suna suna tsaya a wurin Allah ya yi da bai taɓa yi ba za a so da al'arshi za a so da wuta za a so da kai dan wuta ne dan wuta ne in kai dan aljanna ne kawai dan aljanna ne tashin kai kana gani ga jahannama mala'iku dubu saba'in sun jawo ka kowane mala'ika yana jin can ɗaya a jahannama can dubu saba'in kar ka ya ruwa yanzu ji sanyi ka sa AC ya ɗakin ka ji sanyi ya wata da kai tsayuwar wannan rana ranar tashi na ke a da kare Allah ka mana rahama Allah ka samu wani lafiya المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع gashi ranar manzon Allah suwar da ya karanta kenan al المفصل mufassal wata rana yana karanta surori ɗan ƙanana kamar mai idan shamsu kuwirat wanzan Allah ya ce duk wanda yake so ya ga kiyama da ya karanta idan shamsu kuwirat za ka ga kiyama kiri lafi ga ta nan wa wata rana ya karanta idan sun a sallar mai a sallar kiltaini ma a rakawoyi guda biyu din dukkan su biyu annabi ya karanta idan zilati kawai ya yi rukuni a raka farko mai karanta idan zilati a ta biyu ba idan zulzilati qala rawi marawaicin ce fala adini an sa rasulullah an a dalika ya ce a sai na dinga tunani in jira wani rawi din wane ne rawi din na duba cikin tufatul awazi sharhi imamu turmizi ya ce rawi din ba a san shi ba amma hadisin an karbo daga mu'ad bin abdullah al-juhani shi ma zai ya ce anna rajulan min al-juhaina wani mutum daga cikin kabilar juhaina shi ya bada labarin da a gane ba ambaci sunan mai rawaya ba amma dai al-muhim ba dan na duba ba ba tufatul arwazi ba aulul ma'bud sharhin sunan abi dawud a mujallad na farko shafi na ɗari ɗaya da tamanin da da takwas amma ka sani ne cewa in aka koyi sahabi ba zai cutar ba domin duk sakon mazan Allah adalai babu dan kowa nan dukkan su adalai ne rawi din yake cewa ban sani ba manzan Allah mantuwa yayi ko ya karanta izazun ziyarci ne a raka'a farko a raka'a ta biyu duk da gangar an gane dan ka tuni ba ya karanta izazun sinanci raka'a farko a raka'a ta biyu ma kaga ya karanta za ka yi tsammanin menene ya yi mantuwa ne to manzon Allah kawai ya karanta ne a kawai ba wani ya manta ba wa qara'a maratan wata rana kuma ya karanta fi safari yana cikin tafiya ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq aina asalla sallar asubahi ya karanta kuma kul a'udhu bi rabbin nas sittina aya fa akthar wata rana manzon Allah na karanta aya 60 a tsaye qala ba'd ruwatihim masu shashi ruwaya hadisin nan suka ce la adri fi ihda rak'atayn aw fi kiltayhima a aya a raka'a farko ne manzon Allah ke karanta 60 din ko kuma yana raba yana raba eh, ayoyin a raka'a biyu ne wanne yake yi wa zai ga mana sittin din yake karanta eh yana raba abu to mu a kan yana raba ba ne aya talatin talatin a raka a farko to kaga yanzu idan muka yi irin wannan limami ma ya shiga uku za a sani shi tun daga can da haka a kana makan labu bai muka yi ne idan wani laifi muka yi ta mana bayani cikin sallah haba liwa ga wannan Allah na karanta ayoyi 60 wa kana yaqra'u bi suratul ruh wata rana yana karanta suratul ruh wa ayatan bi surati yasin wata rana kuma ya karanta suratu yasin wa marratan sallar subha bi makka wata rana manzan Allah ya yi sallar asubahi a makka fastafta a suratul mu'minin sai ya bude suratul mu'min mu'minuna hatta ja'a dhikru Musa bai yi ba har sai ya zo kan ambatar annabi Musa shine thumma arsala Musa wa aqamu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin bai yi rukuni ba sai da ya zo kan ambatar annabi Musa shakka ba a riwati masu ruwayar sun yi shakka yana zuwa daidai na gurin fa akhadatu sal'a ya zo daidai nan bai a kan faɗin annabi musa sai sala'a ya kama manzan allah mai sala'a eh wace ga me ake nufi da sala'a sai ya ji wani irin zazzabi ya kai a karyo mashi ashe manzan allah ma na ciwo ya ce idan zan yi ciwo sai a haɗe sai a rungo miliyan na mutane biyu sai a ɗauka sai a ɗora wa manzan Allah saboda sa sai a ɗaura cikin shi zazzabin mutane biyu sai a ɗora ba ya kai daidai na kawai sai ji wani abu ya bujuro shi na ciwo a jikinsa sai ka ji jikinka na ciwo in shekaru suka kama ka za ka dinga jin haka galibi manzan Allah haka da faruwa da shi ne lokacin da ya kai shekara 60 sai ya ji kawai jikinsa kawai a ciwo faraka a sai ya yanke wannan wannan surar ka gaye sai ya rukuni ya ce zazzabi ya dame shi a shekenan idan limami ba shi da lafiya ya halatta ya ta sallah sai to da abin ai na sani duk da daga limon ya ta ba shi da lafiya amma idan yana da lafiya an shiga to da abin ba shi da lafiya an ya halatta ya ta liman kan ka ji tsoro in ba ka da lafiya ya ke sallah takaita an gane kawai sai manzon Allah ya rubuni wa kana hayanan ya umhum fiya bisaffat wata rana kuma yana limantar mutane da wasaffat saffa wa kana yusalliha yusalliha yawmal juma'a ranar juma'a kuma yana karanta mai alif lam tanzil as yana karanta suratul sajda da yaushe ranar juma'a gaba ɗaya zai karanta ta a raka a a ga yadda masallacin ana ƙoƙarin karanta ko duk juma'a limami zai karanta to in ana karantawa ka dinga jin daɗi kai ka dinga tsaki ka shiga jirgin mazan Allah sai an zo ce bai bai waɗancan sun karanta wa asiri sun yi rubuni wani akwai masallacin okada yar baki baya wa sai lada kana zuwa gab gab gab to kaka idan ka zo masallaci ka ji an karanta sajada ranar to kai murna ka shiga ina jirgin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka karka samu damuwa dan an karanta haka to manzon Allah yana karanta wa ranar juma'a alif lam mim as-sajada dan an shafe wannan karka damu kana jirgin wannan Allah an gane في الركعة الأولى وفي الثانية ينا كانت هل أتى على الإنسان حين من الذهل نقوم الله نقيا وكيني هلتيك دابا كان كوكنا وأسنت كيوسي الله كيركيرو كي هلتيك أشيب لا تقولي مشبه kai ya zaɓe ka sai ya kawo ka duniya sai ka shi ka kasance mai bayyana husuma mai cire ruwa kana razana mutane wa kana yutawwilu fi rak'ati al-ula a sunnar manzon Allah yana tsawaita raka'an farko a sallar asuba wa yaqsuru wa yuqri wa yaqsuru yana kuma qasru sai ya rangwata sallah ta biyu amma ta farkon sai yana wato tsawaitawa kamar yadda malamin ko yake wata rana sai karanta dogo a karshe sai karanta sai ya rubuta ya to suna sunna ce ta wanzan Allah ke yi an gane to daga kula ta bi'a ya zo ya cikata ce wata sallah limami ya karanta ne jiya da na jiya da ne aka ce bakara kenan wannan bakara kake ji ya ce ta ai abu me bakara aka ce zaniya ya ce dole ya ce to liman gobe wata sallah za ka za ka wasu sura za ka karanta da in sani dan shirya dan wannan bai shirya ba nan ka karanta wasu bakara sai limami ya ce a suratu fil zan karanta ka zo sallah ya ce menene fil aka ce giwa ya ce ta ya ce shaniyar baya aka kare <laughs> ya san saniya giwa da saniya wani taɓa girma to kaga kuma a jerin surorin qur'ani a bakara ta fi ta fi tsawo ya ce jiya a yi ta fi ta ba tsawo su ɗari ba ko ba aka bari amma jiya ya ta karanta saniya da ƙyar ya sha ya ce to yau kuma ka karanta sunnar manzon Allah ke nan dangane da abin da yake karantawa a sallar asuba to za mu tsaya a nan saboda kucewar lokaci idan muka zo za mu tashi kan raka'ata nan fajiri ya girman ta yake ya fallalar ta yake ya hasarar wannan yake barinta yake za mu karanta yi Allah ya kai mu da rai idan kuma mun mutu Allah ya kai mu zan tsaya a nan saboda kucewar lokaci datar da mutane asusun masallaci ba kawai kuma kun san da wani karatun nan ana daukar shi ne turu asusu da ɗauka da ake yi tunan. nan da su abubuwan ne suna da yawa ga kyamara magunguma da muke daukar karatun nan ta samu matsala abubuwan da ga sunan barkate na so kuwa mashi Allah ta mai kafin ya tashi an gane ko to ina Allah Allah ya kai karshen karatun kwamshe shi to saboda haka ko yana gida ma za mu bi shi a gida an gane ko to saboda haka a dan yi generation din wani abu don taimaka dangane da abin da ake daura an san cewa daura ake ko kuma kudi ake kashewa saboda haka muna so mu dan hada wani abu ka yanzu dan nan kafin mu tashi wanda ya ji a gida zai yi aiko da nashi duk mutumin da ya sa nashi Allah ba zai bashi haka ba za ka gan shi ranar tashin kiyama ka dinga farin ciki Allah ya faranta mana rai ranar tashin kiyama saboda sa a saka a karba taimaka fi sabilillah a subhanakallahumma wa bihamdi bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وحسننا وقوتنا ابدا ما اعتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلم وانصرنا على من عادانا واجعل الدنيا اكبر بنا ولا تغفر بما سلط علينا ولا يرحمك بنا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب